yauwa yanzu na gama shirya tsaf ka kawo motar a'a ka bari ba sai ka sha mai ba idan mun isa habujan allah yadda sai mu sha man eh to ba matsala ba matsala taho haka ko Allah malam taimako nake ne taimako haka Allah isa sa za mu iya wani irin taimako ne zan je maiduguri ne kuma ba da kuɗin mota maiduguri to to ga dubu daya samu dubu daya fa to baiwa Allah yanzu idan kika tafi kin san adadin mutane nawa ne za su baki dubu ɗayar baka san yadda mai yake tsada bane ka ban naira dubu ɗaya ce zan tafi Maiduguri da shi baiwa Allah biki sanni ba ban san ki ban taimaka miki da dubu ɗaya ki rinka faɗa irin wannan kalaman? Taimako nake nema amma dubu hamsin nake so ka bani. Dubu hamsin? Ta me kenan? Ah, haba. Ki ce fashi kike ba taimako kike nema ba. To in baka san Ba dan Allah ya sa na baki kuɗin nan ba wallahi kwacewa zan Ku da mu maza haka kuke. In ba ku yi wata mu'amala da mace ba sai ku ba za ku iya taimaka mata ba ko? To yanzu zan nuna maka kaidin mu na mata. Okay. me haka wallahi zama ka shan Dakata, kuka, kuka. Yarinya lafiya? Me yake faruwa daina kuka? mun je hotel da shi mun kwana ya ce zai ban dubu hamsin kuma ya dau naira dubu ɗaya ba ne. <laughs> Dubu ɗaya? Allah, ke kin taba gani na? Haba alaji, kamar yadda kake da kamala, duk wanda ya ganka ya san babban mutum ne kai. Yarinyar nan ba ta kuɗinta. Cika shi, kawai. Cika shi, alaji, haka wannan yarinyar ba za ta taɓa ma ƙarya ba. Alhaji lafiya? A'a ba komai, ba komai, ina zuwa. Ba ta kuɗinta. Ke, kin san ni ne? kawai fa ta ce na taimaka mata kuɗin mota za ta mai dubu ne na ɗau dubu ɗaya na bata wai na bata dubu hamsin kai ƙarya ne kamala da a eh. hanyar ta sun dace yaushe da sai kai haba alaji ga kaka da kamala zubin manyan mutane a fi karfin kai wa yarinya irin wannan karama haka ba ta kuɗin ta a'a kaga ku daina yanke hukuncin abin da ba ku sani ba to shari za ta yi ma sharri ne mana ba ta kuɗin ta ko ɗebo ma yan sanda a to ba ta kuɗin ta bari bari a'a ba ta kai haka ba haka zaki mun ko babban mutum kamar kare to ci kuɗi nawa ne kudin naki dubu hamsin to babu ɗebo mai yan sanda a dakata dakata zai bata ka account <laughs> zero zero to two two eight eight nine zero shida jummai hanya lalle ku na ga hanya gashi kin gani mu gani mu gani mu ne shaida wallahi in ba haka ban ga hukuma ya fi ya je to amma kai wannan abu da kai ba girman ka bane yarinya kamar wannan ya cikin ka ta je ta biya ma bukata a'a ni ba haka nake ba ya ganta dirin kawai dai fara ce ban taba ganin ta ba wallahi ya ganta dirin kwalba ko kakola akwai dan fara irin ka yarinya kamar ka tafila ma ba ba komai ba ba komai ke kuma idan halinki ne Allah zai kama shi gaba malam ba za ta yi mashi ba wannan yarinya to eh zo ki tafi to kawai malam wannan mutum wannan mutum ka ga mutum ka ganta tayi. kawai sai ya haye to kawai mu tafi ke tafi ikon Allah ka ga mutum eh wallahi mu je ke <laughs> eh. Alhaji me haɗa ka da mutane haka naga kuna hayaniya a'a daka kwantar da hankalinki yara ne naga suna faɗa akan dubu hamsin sai na ga abin yana nema ya zama musu hayaniya sai na raba rigimar Allah ya amin har hankali na ya kwanta ina ga yanzu yanzu ɗaki zan koma idan direba ya zo sai ke mun magana an fita na tsayuwa a waje akwai matsala na ga tashin hankali Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Dan Allah malam tambaya ne. Allah ya sa na sani. Dan Allah ko ka san gidan su Aisha Halliru? Gaskiya a nan layin bana na san na san gidan su Aisha ba saboda dan makaranta ne mu ba mu dade da dawowa ba kuma kin ga babarin mu ake muna fitowa. Da yake waya na babu caji kuma mun yi waya da ita to amma waya na ya dauke. Okay Allah sarki. Kin haddace number ne? Eh na haddace. Sai ki kira ta. Hello? Ƙawata na shigo kuma ina tablayin neman ki ban san gidanku ba kuma wayana ya mutu. Ok, to shi kenan. Ba damuwa to, gani na. To na gode. A bai Allah, wai ta wafa. Kamar ya wayar ka ban gane ba. Ya daga alon waya ki karbin mun wayana ba ni kana mana. Wayar ka fa ka ce. Kamar ya wayar ka. Ke, ni ma nan da ki gani dan iska ne ni ba na ji ki ni waya ta mana wannan wani irin rashin mutum malam karka daga mu murya a'a kamar ya wayar ka zaka ringa cewa wayar ka wallahi ba zan bayar ba wallahi wallahi ba zan bayar ba ni dan iska ne fa kai ki ganna haka ba na ji dan iska ne ni ki bani waya ta daktar Allah me haka me haka ke me yake faruwa yau sati na biyu a cikin gidansu yana amfani da ni ya ce zai bani wannan wayar wai amma kuma yanzu na ce ya bani ya ki bani kai ya haka ranka ya daɗe waya ta ce yanzu mu shiga gida mu sami mai gidan naku a'a a a bazzan can ba dai waya bace ta je da ba mahaifi na yi ke da ki amma gaskiya malam ko da girman ka da kamalar ka malam wallahi ba ka bazzan can nan ka bazzan can nan tunda ta tafi ba wani yana nan baya su idan ya ji sa ne zai tashi ka yi hakuri ka je to me yasa da ka tara mutane ku daina irin wannan kwanan layin ina cikin layin yanzu haka a akan layin nake a to ina ga ba layin bane ina ganin ba layin bane bari in je can din shine shine wallahi wallahi shine layin ne wallahi ni ne kamar ya wallahi layin ne to kashe wayar kashe wayar sata ajju ni ne ne bari da Allah ya kira hilas din ta karaso kawai me faru wallahi shine dakata ni ne wa me nayi ka gane yarinyar ne wace yarinya ni ban santa ba ban santa ba ban santa ba Oke, mu tafi mu je kira mota. Mun je ofis yayi bayani. Mace amana. Me nayi? Ga ka mutum har mutum amma ka ci amana. Wallahi ga Amana wani ci. Wallahi ga ka da kamana. Me ya faru? Ba shi bane? Shi ne. To ni ne me? Me nayi? Da shugaban jam'i'a nake yi. Nake waya. Gaskiya ne. to ga shugaban jam'iyya nan ai yi masa bayani shine wanda muka je Aisha hotel da shi yayi min cike muka je asibiti da shi za asibar ya ban dubu 20 kuma kuɗin ba zai isa ba amma yanzu na alkomai ba ka saurari me ce ni na ji abin da ta faɗa. To kai so ki burutsu ne kawai. Yanzu ma ba da kai muke waya ba. Ni ba da ni da shugaban jami'a nake waya ba. Wallahi shine. Wallahi shi. Wallahi wa ni ba ni bane ki je ki nemi da can wanda ya miki abinki. Kai kawai waya nake. To kwantar da hankalinki kina ji na? wal kaga kaga kai mata gardama idan ban kira maka yan sanda ba shi da Allah kai kira da matsala ka bar wannan maganar kirayi to eh? Eh. na ga ma ni matsayina a garin nan so kuje ku bata min abin ina to sa mata mm. yanzu menene matsalar ki in baki wannan kuɗin shikenan ka bani kuɗin ni in je azubar in na baki shikenan to shikenan yalla in na bata shikenan ba matsala ba komai ni akan siyasa ta ki lalata mun siyasa ta kwarin baki kono ne ba na akawun nan baki ai ba zan maka sharra to naji naji ni da ke Allah ya saka wanda aka yarinya karama ba na akawun ɗinki sabun sabun sabun sabun tutu tutu 89 89 00 00 gashi nan jummai hanya jummai hanya shi shine ko muga gashi gashi nan na tura miki mu gani mu gani gashi gashi ka gani eh na gani gashi na tura mata na gani masha Allah wallahi na tura miki eh. yanzu kawai saboda kin ga zai ta iya yanzu mai kama da ni kika samu kawai kika zo kika shirin ni da shekara ta nawa bana kasan nan yanzu ma siyasa ta ce ta ni yanzu tsaya ga wallahi yanzu inda da mutane anan sai ki zuba mun da mutunci ki watsa mun siyasa ta ki cutar da ni tunda dai kai ya sa ku ya riga ya sa kaga eh, zan baka shawara eh. wata shawara zaka bani ni da na san ban aikata komai ba wata shawara zaka bani wallahi kai ne in ba kai bane ba zan maka sharri ba ki je ki nazari ki wanda wanda ya miki wannan amma ban wata kan wata je ki je ki Allah ya taimake ki je ki kawai wuce je ki kaga kana da kamala kowa gan ka ga babban mutum yauwa to mu babu ruwan mu to na siya me ku je can ku karata ku da ita ku je can ku karata ku da ita gashi ne kamar babban mutum haba shugaban jami'a kai ta nake jiran ka shuru shuru to kai kai dai bari ba a cewa komai nan da ka gani kaina ya dau zafi na rasa inda zan sa kaina haka kurin wani abu ya zo min taka yadda rai yadda ka san na mutu haka nake jin kaina subhanallah ai ni tsayuwa kofar layin nan ne yake ban matsala ni ko naga akwai matsala ni ko naga matsala da ido na ni da shiga motar mai wai kai abun naka naga irin nawa ne kai gaba a me ya faru da kai ne ni fa gaba ɗaya a rikita nake duk abin da ka ɗebo daga can bai kai na ba duk abin da ka ɗebo bai kai na ba mota da kyau ba wani bane ni ne nan waya ba za ta ɓata ba kin gani da tragi na sa aka kano aka gano min nan na zo don haka shiga ki ɗauko min wayata kin ji me na gaya miki in ba haka ba ni fa a gurin nan ko ban ki kwabe na kwabe mu da ku ba karama ya iska na bi ki tantiranci kai ki ganna haka ki je ki ɗauko min wayata na gaya miki ki je ki ɗauko min wayata tun kafin miki mugun rashin mutuncin ga waye gata kika fasa wayar na fasa to na rantsi da girman Allah sai na ga waye gatanki kin ji har yau baka san kaidin mata ba kenan har yau kaidi ina ruwa na da wani kaidin mata Oi ya Allah na shiga uku. Wannan fata. Oi ya Allah na shiga uku. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya haji wai fyaɗe zai mu wallahi wallahi ban yi komai ba billal azimu la ilaha illa huwa fyaɗe a kofar gidan su yarinya ban yi komai ba shar za ta mun muraran baka san laifi ne ba wallahi babu abin da nayi wallahi Allah ubanka na ce ubanka na ce ka san me hukuncin wanda ya zo kofar gidan su yarinya in mata fyaɗe a kofar gidan kashi da ka samu kaɗan daga cikin kaidin mata yanzu ka fara gani ma hajiya <laughs> Allah dai biya hajjaju wato concept ɗinki yayi ni oh. kaina da na gani yadda ka san da gaske wallahi hajiya yadda na tsorata fa ye hajiya wannan wannan ni zan gyara kina ka dauka sarki hajiya da abin da kika ce zan miki wallahi sai na yi ba don komai ba saboda da faɗi na ya fito <laughs> duk daga cikin irin aikin ku aiki kuma yana kyau Allahu akbar ai <laughs> sai hajjaji makatu